duk da manyan 'yan takarar na da nauyin aljihun da za su sayi fom ɗin ko ma wasu 'yan barandansu su su saya musu hakan ya rufe damar tsayawa ga wanda ba shi da miliyoyi ko da ya cancanta. Murtala Abdullahi mai na'urar tura kuɗi ne wato POS a unguwar Asokoro a Abuja. wanda na samu yana korafi kan lamarin na apc shi wannan magana da ake ta wai a biya fom ɗin takara naira miliyan ɗari kai kana ji ka san san rai ne da buɗe ƙofa cin hanci da rashawa saboda in ka tsaya ka auna nawa ne albashin shugaban ƙasa duk wanda yake rike da kujerar kuma a kowane wata za a biya shi wata goma sha biyu ne a shekara nawa ne adadin kuɗin da ya tara in ka haɗa su zuwa shekara hudu kamar yadda doka ta tanada a ƙasanmu ta najeriya nawa ya tara ka ƙaddara bai je asibiti a ciki ba tunda gwamnati ta ɗau nauyinsa bai biya kuɗin makaranta 'ya'yan shi ba. Duk da wannan fargabar ta nuna jam'iyyar ta soka daga inda shugaba Buhari ya samu nasara da gudumar talakawa inda suka rika tura kuɗi ta hanyar kankare kati. Mai taimaka shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce APC za ta kai labari. Mutum da yawa akin ɗauka cewa jam'iyyar ta mu darewa za ta musamman jita-jita da ake yadawa a ce wannan a ce wannan yau gashi ma gwamnoni ne gwamnonin mu ashirin da Ɗaya a kan shugabanci babu wani zancen wai rabe-rabe amma wannan ba ga karamar nasara aka samu ba mun ji daɗi kuma wannan manuniya ce nufin ubangiji a shirya a game zai biyo baya shekaran da zuwa zaɓe mai zuwa apc da ta za ta shiga da cikin haɗin kai da murya ɗaya Allah da nasara ta musu. Ba haka tsohon gwamnan Kano Rabiu Musa Kwanko suke gani ba musamman bayan ya yi kwana da APC da PDP ya shiga karamar jam'iyyar adawa ta NNPP. Kuma duk wannan lokaci muna ba da dama ne ga shugabannin jam'iyyu jama'iyyu su zo su yi magana su faɗi ya za su yi su gyara. Yanda ake tafiya da su ni ban gamsu ba. 'Yan Najeriya ba su gamsu ba. Ana neman gyara kuma shi mai hankali kamata yarda ya fito ya ce ni ma na yarda abin da nake ba daidai bane ko abin da muke a jama'iyyance ba daidai bane amma ga hanyar gyara kuma zan gyara wannan ita ce muka yi ta jira amma mutane a nan allah ya sa muna da waɗansu mutane masu girman kai su gani suke ma sun fi ma 'yan najeriya gabaki ɗaya cikin wannan jama'iyyu guda biyu su gani suke sai yadda suke so za a yi ba ma kuɗin yin fom ɗin ne damuwar ba yanda za a kula da walwalar wakilai da za su zaɓi 'yan takarar wato delegate. Nasiru da likaya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.